jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan aji namu na karatun zauri, wanda muke gabatarwa daga wannan cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya jika da rahma a yanzu da muke magana muna safiyar alhamis ne safiyar a kenan sha biyu ne ko sha biyu ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekarar Bature 2026 a ci gaba da karatukan mu na littattafan aqida da fiqhu inda muke karatu a cikin littafin al-ibana an shari'ati fiqatin nadiya wa mujanabatil firaq al-mazmuma ولفا الشيخ العلامة أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة الأقبري الله يجزاكم شدة رحمة لكتاب شرح العقيدة الوافية لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وندى مال محمد بن صالح الوسينين يو الشرح لكم لكتاب فقه الإبادات نا مال عبد الرحمن العسكر واتو على مذهب الإمام مالك بن عنس رحمة الله على الجميع إرشاد السالك إلى أشرف المسالك in ba manta ba a cikin littafin al'ibana muna babin da malam yake kokarin tabbatar da aqidan ahlus sunna wal jama'a akan cewa imani to yana bayyana a gabobi na dan adam guda uku a zuciyarsa zai kudurta gaskiyar wannan imanin sannan ya furta da harshensa abinda imanin zuciyarsa ta yi imani da shi za a yana kalmar shahada za a yana faɗin muhammadun rasulullah kuma sai ya faɗa cewa ya shaida kaga duk da a zuciya ake shaidawa ko amma sai harshe ya furta shi yasa kamar yadda muka buga misali a darasin da ya gabata idan da mutum zai zo ya same ka yau ya ce zai shiga musulunci ya za ka yi mishi za ka lakkana mishi kalmar shahada to amma kafin ya zo wajenka cewa zai shiga musulunci ya riga ya gaskata imani a zuciyar shi to amma duk da haka bai tabbata ya shigo ba sai ka lakkana mishi ya faɗa da baki ashe kaga zuciya aikinta daban sannan baki shi ma aikin shi daban Allah ya sa an gane to bayan ya yi imani da zuciyarsa ya furta da harshensa ka ce mai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ba haka bane zai furta wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya furta wannan sai ka ce to je ka ka zauna har sai ka mutu ka zama musulmi dole sai ka bashi ayyukan musulunci za a ga yana sallah an fahimta ko da sauran aikace aikace da ake yi da gaɓoɓi na musulunci za ka nuna mai mai musulunci ya ce yi da idan shi ga abin da ya halatta ya kalla ga abin da bai halatta ya kalla ba mai musulunci ya ce ya saurara da kunnin shi duk sai ya yi aiki da waɗannan gaɓoɓin kaga ashe ya tabbata imanin sidukul kalbi ne nutukul lisani ne da kuma amalin jawari ba zai taɓa yiwuwa a cire ɗaya cikin uku na a cikin imani ba saɓanin aƙidar murji'a su kawai imani a wajensu to da zaran mutum ya yi imani a zuciya shi nan ina fata an gane da haka sai malam yake tabbatar mana da wannan akidar kamar yadda muka ji malaman salaf baki daya ijma'i ne akan wajibi waɗannan abubuwa sai sun ainihin wato cika sai sun cika gabo ko kwanto akan haka ina fata an gane to sai malam yake ƙoƙarin ya tabbatar da cewa to wannan batu fa da aka yi a cikin alkur'ani da sunna aka samo dalilan shi yasa muka ji ayoyin alkur'ani da ya nuna imani a zuci muka ji ya ce wa Allah ya ce ku faɗa da bakinku sannan kuma gaɓoɓinku kowanne ga aikinsa to daga nan ne sai mana yi gangaro a shafin baya inda yake cewa qala shaykhu qad anba'ana Allahu azza wa jalla fi kitabihi an ma'rifati imani bid dilalati qurani a yi haƙuri da sun da ya gamata a mantan makon mun ɗan koma baya sai daga bisani muka gano daga inda za mu taso ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin littafinsa yadda za mu san haƙiƙanin imani da dalilan shi ɗaya bayan ɗaya annahu ƙaulun kun ga magana ko lallai imani yana akan harshe sai an furta shi an gane ko sai an furta shi sannan a tasdiqun sai ka gaskata a zuciya kaga kaulin da baki amalin da gabobi tasdiqun da zuciya wa yaqinun kuma ka samu yaqini akan abin da kake cewa shine kawai gaskiya kada ka rinka yi kana kokonto kana tararrabi kana kai komo an fahimta ko wa anna jami'a ma faradahu Allahu fil Qur'ani shifa'un lima fi sudur sannan duk abin da Allah ya farlanta a cikin alqur'ani to a matsayin waraka ne ga abin da ke cikin kiraza Nina shakki daga abin da zai sa maka kokonto wa shubha da ainihin wato shubha abin da zaka ga kaman ya ruɗa ka warrai da ainihin wato kai komo kana tararrabi ko da gaske ne ko ba da gaske ba lima fihi min bayani wal burhani saboda irin abin da yake a cikin alkur'ani na bayani da kuma hujja mai ƙarfi wal haqq wal mubin wal haqqul mubin afwan wal da kuma gaskiya wadda take kaifi daya an fahimta walakin Allah azza wa jalla ja'alahu shifa'un wa rahmatun lil mu'minin sai dai Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama waraka da kuma jin kai ga masu imani ma'anan waraka shine kaga ashe ya nuna Koda mutum ya yi imani da waɗannan rukunan to shaidan ba zai gushe ba yana sanya wa mutum kokwanto a zuciyar shi to a matsayinka na ne imani ba a cewa ba za ka samu kokonto ba ko shakka wani lokacin amma idan kokonton ya shiga zuciyarka ko shakka me zai magance maka shi shine alkur'ani da har ila yau shine Allah yake Allah amana yake cewa Allah ya sanya alkur'ani zama shifa'un wa rahmatul lil mu'minin ya zama waraka da kuma jin kai ga masu imani amma waɗanda ba su da imani fa to su da yadda za a karanta musu Qur'ani gwargwadon yadda za su ƙara bata shine Allah yace wala yazidu zalimina illa khasara kun gani ko su ko azzalimai ba abin da zai kare su duk abin da yazo na Qur'ani na na bayani ko to wanda yake azzalimi ma'ana mushriki kenan inna shirka la zulmun azim ko kana karanta mai ayan yana ƙara kafirci Allah ya kyauta su abu jahal a kan idansu suke bi ake saukar da wahayi da ɗimi-ɗimi na ya karanta musu amma ba abin da ya kara musu sai kafarci ko kun fahimci abin don wani zai ce to ina ma da a zamanin manzan Allah ni ma na ji yadda ake saukar da wahayi ga wasu sun ji amma ba abin da ya kare su to kai dai kawai kai fata Allah ya sanya ka cikin masu imani da haka sai malam ya ci gaba ya ce man lam yashfahi qur'an duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba walam tanfa'uhu sunnah sunnar manzon Allah bata amfanar da shi ba wa ma fihi ma bayan duk da abinda ke cikin alqur'ani da sunna na haske da bayani wal da shari'a wa biya da ainihin fitila? wa tanaffa'a wa ta'ammaqa wa qala ya rinka kutse yana ainihin wato ƙara zurfi a cikin bata yana magana a cikin addini bi ra'ayi wa qiyasin ala Allah wa ala rasulihi bi fi'lihi wa ahwahu ya rinka yin maganganu akan Allah da manzansa da ra'ayinsa da wasu misale-misalai irin yadda yan bida ke yi ko ba za su jawo aya kawai su maka hujja da aya ba a sai ya fita maka wasu kwatance yana kawo maka wasu ra'ayoyinsa har ya kauce daga kan daidai Allah ya kiyaye sai ya ce da aikinsa da kuma son zuciyarsa da khalallaha fi amalihi yana yi wa Allah shishige a cikin ayyukansa wa na za'ahu yana ainihin wato tuhumar abinda Allah ya faɗi yana cakumo wato abinda Allah ya hukunta da nashi a ganina an fahimta ko fi ghaibihi a cikin abubuwan da suke na gaibu wa walam yaqna bima kashafa lahu anhu bai wadatu da abin da Allah ya kawo mashi na yayewan duhu ba ina fata an gane hatta khalafa alkitaba was sunna wannan ta kai shi zuwa ga yarinka sabawa alqur'ani yana sabawa sunna kaga wannan ya kai iya da shi ba yadda kai iya da shi wa kharaqa ijma' umma ya keta alfarman ijma'in al'umman musulunci min laduni sahaba ila yaumina wa balla balalan ba'ida ya hau kan wato gwadaban fata bata mai nisa wa khasira khusranan mubina ya kai kanshi zuwa ga asara asara mabayyani Allah ka tsare mu wattaba ghaira sabilil mu'mini ya rinka bin hanyar da ba irin hanyar da mu'minai ke bi ba wajen sallama wa alqur'ani da sunna wa wallahu Allahu ma tawalla har ya kai kanshi zuwa ga Allah ya zira mushi ido shine ma'anar tawallahu Allahu ma tawalla ko abin da ya jibinto wa kanshi sai Allah ya ce to ga kanan ga abin ka je ku karata wal iyazu billah wa ballahu wa aflahu jahannam kuma Allah ya sanya wato makoman shi ya zama wutan jahannama wa sa'a masira wallahi duk wanda makoman shi ya zama wutan jahannama makoma ta yi muni mafi munin makoma kenan shine wutan jahannama Allah ka tsare to kaga wa zai kai kanshi zuwa ga wannan shine wanda ya bi son zuciya abinda malai yake cewa kenan ko to bari ku ji sai zai kawo mana hadisai irin yadda sahabbai suke mu'amalantar nasoshi su fa alqur'ani da sunnar manzon Allah wajen su to garanti ne kamar linzami ne a bakin ka a bakin raƙumi yawa ko doki ko wani makamanta ka duk inda ka ja wannan linzamin raƙumi na kirjiya? kawai ji zai rinka yi to su haka sabai suka sakankancewa alkur'ani da sunna da haka kamar ka ce jira suke qur'ani ce ku yi kawai sai su kama yi sun yadda qur'ani ya isa ya musu jagora da haka su ba sa shiga cikin alkur'ani da ra'ayi an fahimta ko to malam zai kawo mana hadisan da suke nuna mana yadda magabata ke mu'amalantar alkur'ani to mu ma da zamu dawo mu mu'amalanci nasoshin shari'a ta irin wannan fuska ko wallahi yadda suka ci nasara mu ma za mu ci nasara alkawarin Allah ne sai ce haddasana Abu Shaybata al-Imam Abu Shayba shi ba mu wannan hadisi mai musannaf kenan qala yace haddasana Muhammad ibn Isma'ila Malam Sufyanu ibnu sa'id as-sauri ina fata an gane shine yake cewa an bayani an bayani bin bishr daga malam bayan dan bishr an sha'bi shi kuma ya karbo daga imamu sha'bi to bari ku je da mu'amalanci wannan ayan qala malam sha'bi yace da Allah madaukakin sarki yake hadha bayanul linnasi wannan shine bayani da aka saukarwa mutane wanda babu wani abu na rudani a cikin shi me ke ake magana Alƙur'ani, an fahimta ko to bari ku ji sai malam sha'abi yace qala min al'ama wato bayani ne da ke haska maka hanya ka fita daga cikin duhun makanta ina fata an gane da haka duk inda aka karanta maka qur'ani zaka ji bayani ya fito maka ras baka cikin duhu kuma yukhrijan nasi min az-zulumati ila an-nuri yana fitar da mutane ne daga duhai zuwa ga haske kun ji na ɗaya sannan wahuda da aka ce bayanin linnafi wahuda a gaban ayan ko to menene abin da yake nufi da alhuda sai ce qala min ad-dalala wato qur'ani shiriya ne daga ɓata. duk wanda yake son ya dawo kan shiriya to qur'ani ne zai shiryar da shi daga batan da yake a ciki sai yasa shiryar da maguzawan baya daga batan da suke ciki zuwa hasken imani da tauhidi kun ji na biyu sannan na uku da yace wa mau'izatan a cikin ayan da da Allah ya kira alqur'ani da bayanul linnas wa hudan wa mau'iza to menene ma'anar mau'iza qala min al-jahl yace shine yake yi wa mutane wa'azi daga abin da suka jahilta abin da da ba ku sani ba qur'ani ya sanar ku abubuwan da da suke gaibiyat ba ku taɓa jin labarin su ba kamar da Allah ya ce mata alamhu antum wala aba'ukum da ku da iyayenku ba wanda ya san labarin wannan karatu amma Qur'ani ya zo yi bayani shi to kaga ya zama mau'iza kenan daga jahilci da haka Qur'ani shi yake iya fitar da kai daga jahilci ka shiga cikin ilimi ta hanyar wa'azi ya fitar da kai daga duhun bata zuwa hasken shari'a ta hanyar ah, hidayar alqur'ani sannan ya fitar da kai daga makanta na rashin ganin daidai zuwa ga kallo da basiran ganin abin da yake hujja ta hanyar bayanin da ya zo a shi kuma an gane wannan bikin ko hadisi na gaba yace na abu hafsin wato na dubu ɗaya da saba'in kenan daidai a umar bin bin muhammad wa abul qasim malik bin ahmad bin Malik, mala abu hafsin ya ba mu karatu wato shine Umar dan Muhammad da kuma ɗaya malamin namu Abul Qasim shine Maliku dan Ahmad dan Mali ala su biyun duka suka ce haddathana Abdul Wahhab bin Amr qala Abdul Wahhab dan Amr ya ba mu wannan hadisi qala haddathana Yaqub bin Ibrahima bin Kathir mala Yaqub dan Ibrahim dan Kathir ya ba mu hadisi qala haddathana Abdul Rahman bin Mahdi qala Abdul Rahman dan Mahdi yace an Khalid bin Abdullah daga malam Khalid dan Abdullah an bayanin daga malam bayan wancan bayanin dai da muka ji a sama dan Bishir shine almajirin al-Imam Sha'i a cikakken sunan bayan din shine bayan dan Bishir al-Ahmasi al-Kufi mutumin Kufa ne fikatun sabtun malami ne amintacce tabbatacce yayi riwaya sosai daga ainihi wato al-Imam daga cikin almajiran shi akwai malaman nan Sufiyanu guda biyu mun ji sufyanu ɗaya ko ibnu sa'idin sauri to ɗaya Sufiyanu shi ma almajirin shi almajirin bayan ɗan bishir shine sufyan ɗan uyaina to dukansu almajiran shi ne in ka karanta tahzib tahzibul tahzib da kuma takrib na ibnu hajar duk zaka ga ƙarin bayani akan shi to malam bayan sai karɓo daga malamin shi al'imamu sha'abi game da fassarar wannan ayan yanzu zai kawo ayan da cikakken lafazin shi Allah ya ce haza bayanun linnas wannan alkur'ani bayani ne ke ciki ga mutane kun ji na ɗaya sai kuma mai wahudan da shirya an fahimta ko sai na uku wa mau'izatun da kuma wa'azi to duk waɗannan abubuwan gawa sai Allah ya ce lil Da masu takawa qala to malam sha'abi sai ce abinda ayan nan ke nufi shine bayanun min al'ama wato bayani ne wanda yake fitar da mutum daga makantan rashin sani wa hudan min sannan kuma shirya ne daga batan da mutum yake a ciki a baya wa mau'izatun minar jahal sannan kuma zai maka wa'azi ya sanar da kai abin da ka jahilta ina fata an gane to littafin da Allah ya sifanta da irin waɗannan sifofin kana jiran ya ce maka yi kuma ka tsaya kana cewa danni ai ba za ka tumi alkur'ani ka ce danni ba da haka da qur'anin nan ya ce maka yi to kawai ka yi ne abin nan shine daidai ba kuskure a ciki da ya ce bari to ka bari kawai ina fata an gane qala shaykhu malam ibnu babba zai yi ta'aliki nan sai ce fa ayyu abdin أتعس جدا ولا أعظم نكدا ولا أطول شفاء, شفاء وعناء من عبد حرم حرم يعني حرم البصيرة بنور القرآن يتي ونباواني وند أي واتو يتابي تابي ونقسيا سننباب ونباوا وند أكي مشي Kamun ga mafi girma wanda yake buƙatan a yi mishi magani na samun waraka a fitar da shi daga ruɗani babu bawan da yake buƙatan waɗannan abubuwan kamar bawan da Allah ya ɓame mishi fuskan wato ganin hasken da ke cikin Alƙur'ani. shi a wajen shi baya ganin ƙur'ani a matsayin littafin shirya kaga wannan bawan bai da lafiya ina buƙatan a je a yi mishi diagnosis an fahimta ko a je a kwance notocin kwakwalwan shi a wanke kwakwalwan sannan a ƙara ɗaurewa a mai gadon bawo yana zuciyar shi ta samu matsala Allah ya kiyaye ta'asa at'asa kaga ala wazni af'ala kamar yadda annabi yake cewa ta isa abdul dinar ko bawan dinari ya taɓe to babu bawan da ya kai taɓewa kamar bawan da baya ganin alkur'ani a matsayin littafin shirya. wal hidaya sannan baya ganin alkur'ani a matsayin littafin a bidilalatihi ko eh binulul qur'ani wal hidaya baya shiryuwa da hasken alkur'ani da ainihin shiryan alkur'ani bidilalatihi saboda da duk irin dalilan da qur'ani ya zo da shi wazzajar bi mau'izatihi da kuma irin abinda alkur'ani ya kwaba mutane akai da irin wa'azozi da yake yi an fahimta qala Allahu azza wa jalla bi lisanin arabiyyin sai saka ji Allah ya sifata alqur'ani cewa littafi ne da yazo yake bayani da harshen larabci wanda yake warewa duk wanda ya ji shi zai fahimta in ma baka fahimta ba akwai wanda zai maka sharhin shi an gane ko shi yasa kaga ake tafsirin alqur'ani wai jidde so ake abin da ke cikin qur'ani na sako ya shiga zuciyanka kuma ka gane me ake cewa ina fata an gane ne kuma babu ainihin wato ƙarya a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda shi Allah shine wanda ya aiko annabinsa da shari'a ne a shari'an zamu zo mu ji yace imani kenan Allah ya aiko manzon Allah da imani wallazi arsala rasulahu bil huda sai ce wa dinil haqqi da addinin gaskiya to menene amfanin hakan li yuzhirahu ala ad-din kulli domin bai al'amarin addinin musulunci ya rinjayi dukkanin addinai na ƙarya da ake yi walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun kyamaci hakan ko da sun ƙaryata hakan shine din da gaskiya ina fata gane da haka duk abin da ba musulunci ba ƙarya ne kowane irin addini ne ba musulunci ba ƙarya ne musulunci kuwa Shi ne addini ɗaya da aka koya ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka duk wanda ya koyi tashi musulunci ba ta hanyar manzan Allah ba to shi ma ƙarya ne so ba wai kawai don mutum ya kira kan shi musulmi shi shikenan da abin da ya daidai ya a'a ai musuluncin akwai wanda Allah ya wakilta domin ya zo ya karantar da yadda za a yi musulunci ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. to duk wanda ya nemi ya eh, kawo wani hanyar shari'a ba ta bin tafarkin manzan Allah ba to zai fi jakin anguwansa ɓata zai zama a ballu min ba'iri ahli Allah ya kyauta aw min himari ahli da aka sai malam ya ce Falhuda, shiryan da aka ce Alkur'ani a an aiko manzon Allah da shi hudan shi ne shiriyan imani to wannan imanin kuwa asalin dama abin da ake kararawa a babun nan kenan ko ka yadda yanzu imani ne ko to imanin nan dole sai ya bayyana ga ɓangarorin nan guda uku sai ce wa huwal ƙaulu abu ne da sai ka furta shi waddinu addini kuwa huwal amal sune ayyukan da za ka rinka yi a matsayinka na musulmi wajami'ul fara'idi wa shara'i'i da kuma dukkanin abubuwan da aka farlanta a musulunci da shari'o'i wal da hukunce hukunce wa mujanabatil harami wal asan da kuma nisanta abubuwan da suke na zunubai da na sabo wannan fa ne musulunci wato musulunci yana tsakanin al'amuru ne wa na'i yi nayi bari na bari shikenan an gane wannan da kyau ko sai ce. faddinu laisa huwa khaslatun wahidatun da ka addini ba abu ne wanda kawai zaka ɗauki. gaba ɗaya ne kawai ka rinka yi ba a addini na da gaɓoɓi da yawa walakin na hofi salon kasira kun gani ko gaɓoɓi ne masu yawa min akwalin wa af'alin wasu da baki za ka faɗa wasu kuma a aikace za ka yi su yanzu a musulunci ana ambatan Allah ko ba a yi ana zikiri to dai wani gaba a cikin gaɓoɓin jiki ake zikiri Shi ne da baki alƙawul ne ba zai yi kawai ka zauna kai gum haka kana zure a ce mai ka ce zikiri ba sai ka faɗi kalmar zikirin istighfari kake ne hailala ne tasbihi ne hamdala ne an fahimta ko hauƙala ne duka sai ka furta to haka nan kuma duk yadda kake da bayani da magana da baki na gabobin addinin musulunci kana da yawan ambatan Allah kana da yawan salati kana da yawan istighfari amma kullum baka sauran ayyukan musulunci har yanzu musulunci ka bai cika ba don musulunci akwai ayyuka a ciki wanda sai ka tashi ka yi daga ciki a ga ka tashi ka je ka nemo ruwa ka yi tsarki ka yi alwala haka ne ko ka zo ka yi sallah sannan ka kiyaye kallonka me da me kake kallo ka kiyayi jinka me da me kake sauraro duk wannan musulunci kenan dan musulunci bai baka damar duk abin da ake faɗi ka saurara ba kan nazala ah, fil qur'ani an iza sami'u ayati yustahza'u biha wa yukfaru biha Allah ce fala taqudu ma'ahu kakku zauna inda ake wargi da alqur'ani ake aini wato ya sassun zance haka ganinka ba komai aka ce ka saki idan ka kalla ba kullil mu'minina yaguddu min absari kaga ashe musulunci na bukatan ayyuka da gabobinka duka sai mala yake cewa walakin walakinahu khisalun kathira min aqwalin wa af'ali gaɓoɓi ne masu yawa maganganu na ciki ayyuka na ciki min fara'ilin wa ahkani wasu abubuwa ne da aka farlanta wasu hukunce-hukunce ne wa shara'i'i da an yi wato shari'o'i wa amrin wa nahi kun ji ko da yi na yi da bari na bari umarni da hali fa qawluhu azza wa jalla da haka da Allah madaukakin sarki a cikin wancan aya yake cewa wallazi arsala rasulahu sai ce bil huda wa dinil haqqi an aiko annabin ya shine Allah da ya aiko annabinsa da shirya da kuma addini na gaskiya sai yace yajma'u zalika kulluhu hatta fara dinan qayyima to wannan shirya da addinin gaskiya ya tattaro bayanan nan duka zuciya ta yi nata baki ya yi nashi hannunka ya yayi kafanka yayi idanka yayi kunninka yi. duk sauran gabobin jikinka al'auranka ba za ka buɗe shi ba sai inda aka ce ba za ka zira shi ba sai inda aka ce to duka waɗannan sai ka tattaro su sannan za ka yi addini da Allah ya aiko manzan Allah da ya sifanta da cewa addini ni kake, dinan ƙayyiman an fahimta ko mana ya ce man kana min ahli din da haka duk wanda yake irin wannan addinin da muke bayani amila bi jami'i ma fihi min a wa min a bi jami'i ma fihi zai yi aiki da duk abin da ke cikin addinin gwargwadon iyawan shi tunda ba za ka iya yi ɗari bisa ɗari ba amma ka yi gwargwadon iyawanka fattakullaha mastata'tum an fahimta ko wa man amana bi ba'dihi wa kafara bi ba'dihi to amma wanda yace shi zai yi zabi san ka ne wasu abubuwan yayi imani da su wasu abubuwan yace gaskiya shi ba zai yi ba shi dai ya yarda zai yi imani da zuciya amma gaɓoɓin shi a bar shi yadda ya ga dama zai sarrafa su wannan ya cika musulmi a ina ba zai taɓa yiwa ba jama'a an gane wannan da kyau ko da haka dole a musulunci sai ka shiga kafatan amatan udkhulu fi silmi kafa haka Allah ya ce da haka musulunci babu wato a muna bara muna karuwa da kamar da suke cewa ko eh nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din babu a musulunci da haka mala yake cewa wanda ya imani da sashi ya kafar cewa sashi lam ya kunnin ahalihi fawqau ba zai taba shi zamo daga cikin mutanen addinin ba wa man qala al imanu qawlun to ga inda za a yi wa murji'a wato nakalatul nakal al akhirati wal ula tunda ka ji zuwa musulunci sai ka tattaro gabobin duka ko ba zai yi ka dauki wasu ka wasu ba to sai ya ce wa man qala al imanu qawlun bila amalin wannan ya raba ko bai raba ba ya raba da haka duk wanda ya zo ce shi imani a wajen shi wato qaulun ne bila amali kawai in ya faɗa ya wadatar ba ruwan Allah da aikin shi sai ce falaisa huwa min ahali, dinil haqqi wallahi wannan ba shi daga cikin masu addini na gaskiya wala mu'minun sannan ba mumini bane irin imanin da Allah ya yi aiko manzon Allah cewa ai wala muhtadin kuma ba shirye bane wannan batacce ne wala amil bi dinil haqqi kuma ba ne aiki ne da addinin gaskiya ba wala qa bil wala qabala lahu ha allah azza wa jalla qad a'lamana وجل قد أعلمنا din bi ikmal al الفرائض sanan ba za ka karba addinin daga hannun shi ba an fahimta ko saboda Allah ya ba mu labari cewa ayyuka da mutum zai aikata suna daga cikin kamalan addini kuma da su ake cika farillai qala Allahu azza wa jalla shi yasa Allah madaukakin sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau kam na cika muku addinin ku duk abin da ake bukatan ku an gama muku bayani wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku musulunci ya zama addini kadai da za ku bauta mun da shi kenan kaga akwai abubuwa da yawa da aka yi ta bayani da aka gama su sai aka ce to an cika to tunda an cika shi sai ka tattaro tun daga na farko har na ƙarshen ka yi su kafin ka zama mai addini amma in ka zaɓi wasu a cikin kace su za ka yi ba za ka yi wasu ba to ba ka zama daga cikin masu addinin ba shi yasa a cikin kuma akwai ayyukan imani da zuci akwai ayyukan imani da zance akwai kuma da gaɓoɓi to kai sai ka ce a ka yadda za ka yi imani da baki amma bila amali to har yanzu kai ba addini kake ba in gane magana yanzu ko sai sa addinin irjani, to addini ne na bata Allah ka tsare nan da yake al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau an kammala muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati sannan mun cika muku na cika ni'imata a kanku malamai suka ce duk inda aka zo da kalman al-ikmal da al-itmam asali kalmomi ne wanda suna iya ɗaukan ma'anar juna ina fata gani amma duk inda suka zo a waje ɗaya to kowanne ya zo da ma'ana mai cin gashin kanci kun fahimta ko shine kamar yadda suke cewa ka'idan kalimatani mutaradifatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a kalmomi ne guda biyu masu iya wakiltar juna in an kawo su a wuri ɗaya dukansu to suna ainihin wato ɗaukan ma'ana daban-daban amma in an kawo ɗaya ba a kawo ɗayan ba to yana wa ɗan uwan shi wajen fitar da ma'anin shi a ciki shine kalmar itmam da ikmal na da yafi haka kalman al-islam da al-iman shi ma yana daga ciki ina fata an gane kamar yadda a a sallan maghriba da isha kaman azhar da al-asr shine zaka ji ana cewa zuhrani sallah azhar guda biyu kaga ana nufin me azhar da al-asr ko a ce asrani an gane ko ko kaji an ce isha'aini sallar isha guda biyu ana nufin magariba da isha to anan me suke nufi da Allah yake al-yawma akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku suka ce idan kalmar ikmal ya zo ana nufin abinda wato ya riga ya zo ƙarshe an fahimta ko kamar ruwa ne ake zubawa a bokiti sai ya cika makil wanda duk abin da ya karu koda da ɗigo ne to sai dai ya zube da haka yanzu bai bukatan ƙari wannan shine ma'anar ikmal fil an ya cika ba imaƙil an gano wani da ke ko itmam kuma to shi kuma aka ce abinda kake bukata a yanzu shi aka baka in dai zuwa yanzu ne duk abinda kake bukata gashi an gano wannan da ke ko to amma zuwa an jima na yanzu din ba zai wadatar da kai daga na an jima ba so kana bukatan wani sabon kuma an jima kamar abinci idan mutum ya ci abinci ya cika cikin shi fam yanzu duk abin da ka kawo mishi ba zai yi sha'awar shi ba sai dai ya kalla ya kau da ido in kuma ya ce zai ci to zai cutar da shi to a wannan yanayin itmam kenan amma kaga an jima fa zai je kazar-kazar jikin shi zai energy zai ɗibo wasu abinci kila zai je ba haya to abincin zai zagwanye sai ya dawo kuma kamar ba shi ya ci abinci da za aka kara mai ya ce ba zai iya ci ba to an jima zai buƙaci na an jima kenan ko to irin wannan shi ake cewa itmam da haka ka dubi yadda aya yanzu Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin da haka a babun addini babu wani sabon shari'a da za a ce ya ya ana buƙatar shi an jima wanda da babu shi Allah ya sa kun gane jama'a ba za a taɓa cewa ga wata sabuwar shari'a an kawo wanda a da babu shi ba don shi ikmal aka yi an gane kwanar da haka duk abin da mutum ya zo da shi sabuwa a addini to suna wannan abin kawai diga? Ya sa manzo Allah ya ce man ahdatha fi na hadha ma laysa minhu wa huwa radd man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa radd dan addinin an kammala shi to ba a bukatan kai amma abin da ya shafi ni'imomi da Allah ke yi wa bayi fa sai Allah ya amfani da kalmar itmam domin neman Allah ba za ku taɓa iya wadatuwa daga gare shi ba an fahimta ko kuna bukatar shi a yanzu an jima ma kuna buƙata gobe ma kuna buƙata jibi ila qiyamis sa'a da haka sai Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati kun gane balagin da ke ciki ko haka ya zo a cikin ayoyin wato azumin Ramadan ba أم فهم جاكو تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة هذه تأتي مجانا إكمال سبو دا أبن دا سوء أنا شيني وكن دا أكي أزم رمضان kwanaki ne sanannu kamar da Allah ya ayyamu ma'ajiza so idan watan ya cika aka ce yau an ga jinjirin wata na shawwal to ramadan ya kare ko da ka ci gaba da azumi to yanzu ba azumin ramadan kake yi ba dan azumin ya riga ya cika an yi ikmalin shi kun yi lissafi daga azumi na ɗaya zuwa ashirin da tara in ta yi muku tsani in kuma ba a gani ba an sha makance ku cika talatin yasa Allah ya manzo Allah yace fa in humma alaikum sai yace fa akmilu sai amfani da kalmar ikmal to da aka je can gaba kuma da Allah ya zo bayanin ni'imomin da zai yi sakamakon wannan azumin sai Allah yace ce wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tashkurun ina fata fahimta da yace a uhilla lakum lailata siyami rafati ila nisaikum wannan libasu lakum wa daga karshe ce wali utimma ni'mati saboda kaga ni'ima ba a wadata daga gare shi sai ka kaga annabi yawa ana bukatan shi lokaci bayan lokaci duba annabin Allah nabi Ayyub a lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauka mishi da ruwan sama na zinari kamar da Imam Bukhari ya zinari ya rinka zuba kaman fara yana wanka ne amma da ya ga zinari bai san ya fita ma tsarara ba dai yana tarowa Allah ya ce mishi haba ayyuba <laughs> shin ban maka ni'ima na bane yace ai Allah ni'iman ka ba a ba a wadata daga gare shi ko kun fahimta to shine ma'anar al-ikmal da al-itmam ina fata an gane to sai malam yace zalika annahu lamma alima Allahu azza wa jalla sidqa minhum fi imanihim hakan ya kasance ne yayin da Allah ya tabbatar da gaskiyan imanin da ke cikin zuciyar sahabbai a zamanin manzon Allah wal amala bi jami'i maftarahu alaihim kuma gaskiyan sun yi aiki da duk abin da Allah ya fallanta musu min iqamis salah kaga dai an saukar da ayoyin tsai da sallah sun tsayar wa ita'iz zakat an saukar da ayoyin bayar da zakka sun bayar wa siyami ramadan an saukar da ayoyin yin azumi sahabbai sun yi haka ne ko ba haka ba kun ga dalilin da yasa a zamanin Abubakar a lokacin da ya zama khalifa wasu suka ce su za su yi komai amma banda zakka Abubakar ya jira musu ido yace wallahi sai mun yaƙi ku duk wanda zai raba sallah da zakka to za mu yaƙe shi dan addinin mu da aka saukar mana duk abin da aka ce mu yi shi muka yi ba zai yi ka cire ɗaya ka ce sauran kawai za ka yi ba zai yi ba ba dai addinin mu na musulunci ba sai dai wani addinin daban ina fata an gane da aka su sahabbai da aka ce su azumi sun yi azumi bai sun yi wa hajjil bai da ainihin wato aikin hajji wa ma bazaluhu min mahajjin min mahji wa nafaqati amwalihim da kuma irin yadda suka sadaukar da rayukansu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ala dullukum ala tijaratun jiku min tumina billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sahabbai sun sadaukar da rayukansu wajen ɗaukaka addini sannan wa nafaqati amwalihim da kuma yadda suka rinka ciyar da dukiyoyinsu da an ce an fi kufi sabilillahi sai su ɗauko su bada Walkuruji an diyarihim da kuma irin yadda suka yadda suka bar gidajensu aka kore su saboda imani an gane ko har suka zama muhajirai wa hijranu wa suka kaurace wa iyayensu wa qati'ati ahlihim suka yanke alaka tsakaninsu da matansu da 'ya'yansu. saboda dai sun imani da Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aliyyil wannan sune sahabbai wa hijrani shahawatihim abubuwan da suke sha'awa wani ya gama sabon gida amma mushrikan makkan nan suka ce billahi dole sai dai kai kafirci yace na hakura da gidan ya bari wani yana da gona ga gonan ta fitar da ainihin tsirrai ana fatan za a je a ɗibi za a je a girbi amfanin gona a daidai lokacin suka ce sai dai mu ci gaba da kafirci ce na hakura da gona kai sabon na especially wato nan musamman ne su exceptional ne su they are so exceptional sai sa Allah ya jinjina musu wallahi sun gaskata wa Allah sai Allah ya gaskata su dan haka Allah ya ce musu in tasdiqullaha yasdiqukum in kuka gaskata Allah Allah zai gaskata su suka gaskata Allah sai kama Allah ya gaskata su naka ba irinsu ba wallahi kuma ba za a yi ba kaji abinda suke sha da Allah ina son mu rinka wato suranta mu kanmu da wannan mu rinka alakanta idan da mu ne yanzu ya muke ji ku dubi yan mu yanzu wanda su matsala ne ma fa kawai na rashin tsaro ake koransu daga garukansu yadda suke shiga cikin wani yanayi wani ya lalace kenan har abada wannan fa kawai to amma su fa ba wai rashin tsaro bane a'a imani ne aka ce su yi kafirci suka ce da su kafirci gara su bar waɗannan kayan duniyan banza sai suka tsallake suka je garin da ba su taɓa zuwa ba ba san kowa ba ba dangin iya bare na baba amma saboda su tsira da imaninsu suka yadda bi yadda Allah ya yi da su a can daidai ne Allah ya yi da kyau da su gobe ya yi da kyau da su ya yi da kyau da su da haka malam yake cewa abubuwan sha'awarsu wa da jin daɗinsu, wani an gama ɗaura mishi aure kenan da sabuwar amarya shi ya tsallake bata ku duba fa jama'a mimma harramaha alaihim na abubuwan da aka haramta musu wa alima haqiqata zalika min qulubihim to Allah ya ga gaskiyan wannan irin imanin a zuciyarsu bima zayyana Allah ta'ala fi qulubihim wa hubbihi ilayhi da irin yadda Allah ya zayyana imani a cikin zukatansu haka Allah ya ce ko da zayyana hufi kulubi Allah ya zayyana imani a zuciyansu kuma da an yi wato kaunan da shi ma Allah ya nuna musu sun nuna wa Allah so shi ma sai Allah ya kaunace su min ta'atihi wal amali bi awamiri ta hanyar da suna yi wa Allah da'a suna yin aiki da duk abin da Allah ya umarce su wal intihai min zawajirihi sannan duk abin da Allah ya kwaɓe su cewa ku bar abu kaza sai su ce mun bar shi har abada sai yasa kaga sahabi ne fa annabi zai ga zinari a hannun shi ko a yatsan shi ya saka zobe ko sahabiya ta saka awarwaro annabi ya ce mata yanzu kai kana son a sanya maka zoben wuta ke yanzu kina son a sanya miki awarwaro ko zinarin wuta ya ce a sai annabi ya ce to me ya kawo wannan zinarin a hannunka in ya fahimci wannan zinarin ne zai zama mai wuta sai ya cire yayar zinari fa ka je ka tambayi matarka sun fi kowa sanin muhimmancin zinari amma ya cire zoben yayar kuma ya tsallake zoben yayi gaba har bayan annabi ya tafi wasu abai ce mai to ka ɗauka mana ka je ka siyar sai ka amfani da kuɗin ya ce ni annabi ya kwaɗe ni a kan shi in cire in yar bayan annabi ya tafi in je ɗauka ke wallahi da ni da shi har abada ya haƙura haka fa suke ba in Allah ya ce musu su bari sun bari kenan har abada kuma an fahimta ko to shine gaba ɗaya irin wannan abin da suka yi na gaba ɗaya ɗin da aka ce udkhulu fi sinni kafa to samma hadhihi al-af'ala kulluha imanan duk waɗannan ayyukan kaf Allah ya kira su da imani to yanzu kai sai ka zo ka ware wasu a ciki ka ce su banda su ka ce al'imanu ƙaunin bila amali haka ba zai yi ba to ne sai Allah yake cewa walakin Allah habbaba ilaykumul imana kun gani ko Allah ya sanya muku ƙaunan imani a zuciyanku wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya adanta muku shi a zuciyanku kuna jin adan shi a zuciya kamar yadda ka sa sabon kaya zaka rinka jin adan kayan ko to su imani ne yake musu kyau a zuciyansu wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya sa muku kyamar kafirci da ayyuka na fasikanci da ayyuka na sabo ba kwa kaunansu kuna kyamansu a zuciyanku Allah ya ce to irin waɗannan bayin ula'ika humur rashidun lalle waɗannan kamar ka ce an iyakance su ku ne kadai shiryayyu sai kuma wanda ya koyi da irin aikin su da haka ba wanda zai bi tafarkin da ya saba wa nasu da zai zama shiryayye wallahi wallahi ba zai yi wa ina fata an fahimta wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wa man yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda ko wa yattabi sabilil mu'minin yabu wani tafarkin da ba ta sahabban nan ba Allah ya ce to bama ma bukatan shi na wallahi ma ta walla To dole sai an bi tafarkin su sai in Allah ya zo zai sifanta mutanen kirki to ta kansa ake farawa wasabiquna al-awwaluna min al na wal ansari sai ce wallazina ohu. dan duk ku da kuka zo daga baya Allah sai kun yi irin nasu su kam sun cika sun cika wa Allah an fahimta ko Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga Allah da kuma ni'ima da Allah ya cika a kansu an fahimta ko da na so da mu karkare nan amma na ga akwai dogon ta'aliki da bayanai da malam ya kawo ina jin za mu dakata a daidai wannan gaba sai mun zo zarafi na gaba sai mu tashin da yake fasta haƙu ismar rashad lallai sabon nan sun cancanci wannan suna da Allah ya ba su cewa shiryayyu ne su sun cancanta bi ikmali din saboda sun cika addinin da Allah yake so sun yi imani da zuci sun gaskata Allah sun yi imani da baka sun faɗi duk abin da Allah yake su faɗa sannan sun yi imani da gabobinsu duk abin da Allah ya ce su yi da gabobinsu sun yi kai wasu ma akan haka suka rasa rayuwar ma gaba daya wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka mun zo zamu mu tashi daga wannan gaba insha Allah a nan kuma zamu saurara a yi hakuri. akwai wasu ɗan uzurori da zamu je mu gabatar a yanzu sai in Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in